بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هدي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر 28 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 25 ga watan february shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 112 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da tafarki da tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda yadda ya kai matuka wajen tantance bayanai da tattara su a cikin wannan littafi na shi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya a inda ya je ƙasar makka don yin aikin hajji daga garinsu na Dimashik. allah ya saka mashi da alkhairi ah, ibn qayyim yana kawo mana bayanai dangane da tabbatar da wace rana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya baro Madina don zuwa ƙasar Makka da nufin yin aikin hajji? wanda aka fi sani da suna hajjatul wada ya kawo maganganu daga al'imamu Ibnu hazmin Andalusi. Allah ya gafarta mashi wanda shi ya tafi akan cewa ranar alhamis ne ashirin da shidda ga wata shi kuma ibn qayyim yake mana gyara akan cewa wannan ashirin da shida ɗin ga watan ainihin wato juma'a ga watan to ya faru ne a ainihin wato ranar asabar ba ranar alhamis ba ya tattauna a kan masail da yawa dangane da asalin lafazin shi kan shi na dare da rana da yadda suke juyawa wajen ta'arifat ɗinsu da maganganun da ya kawo za mu tashi a inda yake cewa wa amma qauluhu innahu bata bizil hulaifa maganar da ibnu uh, uh, ibnu uh, hazmin ya kawo cewa manzon Allah ya kwana bizil hulaifa allailatal lailatal mustaqbala min yawmi khurujihi min almadina ila akhirih cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kwana daren da ya biyo bayan yammacin da ya fito daga cikin madina a zulhulaifa ila akhirihi zuwa ƙarshen wannan zancen fa innahu yalzamu min khurujihi yawm as-sabt karkashin haka in ya zama an ce asabar ne to zai zama dole ne a ce an ta kuna muddatu safarihi saba'atu ayyam an ta kuna muddatu safarihi saba'atu ayyam a ce to kenan kwanakin da yayi yana tafiya a hanya kwanaki bakwai ne fa hadha ajibun minhu malam ibnu al-qayyim yake cewa wannan magana tana da ban mamaki daga ibnu hazmin fa innahu domin yadda abun yake idza kharaja yawm as-sabt in aka ce ran asabar ya fito wa qad baqiya min ash-shahri khamsatu ayyamin ko mun ji cewa kwanaki biyar ne suka rage a watan a daga wannan rana wadakhala makkata li arba'in mabaina min dhil-hijja kuma ya zama ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga garin makka ainihin wato bayan kwana hudu da shigar watan zulhijja fa bayna khurujihi min madinati wa dukhulihi makkata sab'atu ayyam to ai kenan daga fitar shi zuwa barin madina zuwa shigan shi kasan makka akwai kwanaki bakwai wa hadha ghairu mushkilin bi wajhi min alwujuh babu wani rikici game da wannan fa inna at Lati salakaha ila makka min almadina wa bainaha wa bainaha hadha almiqdar domin hanyar da ya bi daga madina zuwa makka tsakankanin nisan na tsakankanin waɗannan garuruwa guda biyu gwargwadon tafiyan mako guda ne to dan me za a yi istigrabin cewa ya za a yi a ce yayi kwanaki bakwai a hanya babu wani mamaki a ciki wa sayrul arabi asra'u min sayril habari kuma tafiyar ƙauyawa shine arab anan tafiyar mutanen jeji ƙauyawa asra'u tafi sauri min sayril habari fiye da tafiyar 'yan birni bi kasirin akan ababen hawa irin na da jakuna da raƙuma da dawakai da godiyoyi tafiyar da mutanen karkara suke yi ta fi tafiyar mutanen da 'yan birni suke ko a yanzu haka ne sauri da mutum na karkara zai a kafa ko a keke kai da aka haifa birni ba za ka yi wannan ba saboda baka da wannan training din akan haka ko la siyama wala siyama ma'a adamil mahamili wal kajawati waz zawamil yace kuma tafiya za ta ƙara sauri musamman da ya kasance babu al mahamil babu mangalai mangala da take dauke da kaya akan jaki babu lodi mota mai daukan kaya in ta dauki kaya saurinta na raguwa haka mota ta cika da mutane saurinta yana raguwa ko hatta jirgin sama da gwargwadon lodin shi gwargwadon saurin shi ko to haka su ma waɗannan dabbobin su raƙumi da doki da makamantansu idan an cika musu kaya da betel hal sai saurin ya ragu idan an rage musu kaya sai saurin ya ƙaru to tafiyar ba tafiyar yaƙi ba ce da haka babu guzurin makamai babu guzurin eh, kayan magani babu guzurin ruwa da makamantansu sai ya zama babu kaya masu nauyi wal ah, kajawat da kuma alkajawat wannan jam'i ne lafazin alkajawatu alkajawatu kamar da zaka ce alghabawatu haka alkajawatu lafazi ne wanda yake asalin shi ba larabci bane asalin shi daga yaren farisa ne kamar yadda suka bayyana a cikin mu'jamul al-mu'jamul faris al-arabi wani dictionary da ke bayyana kalmomin da suke larabci an aro su daga yaren farisa persian ma'anar shi jakar soja wanda soja ke saka kayan shi a ciki sai ke ce ma alkajawa zaga sojoji suna da wasu 'yan ƙananan jakunkuna da suke rarratayawa a jikinsu da gefen ainihin kwibanyansu wanda suke saka kayan abincinsu da makamansu da abubuwan da sukan bukata na gaggawa ita ke ma alkajawa da yaren farisa sai kuma wazzawamil da kuma azzawamil jam'u zamila azzamila hiya dabba almukhassasa li haml asqal ita ce dabba wadda aka keɓance ta raƙumi ko doki ko saniya wanda ake keɓance ta don ɗaukan abinci da sauran kaya ita ba a hawanta kamar ka ce truck ko ah, trailer a cikin motoci waɗanda dama an yi dizainin ɗinsu ne don ɗaukan kaya kawai ba mutane ba to a dabbobi ma akwai irin waɗannan haka Ibn manzurin ya fassara a cikin littafin lisanul arab da ainihin ibn al-asir a cikin littafin shi an-nihayatu fi gharib al-hadith wal asar ina fata mun gane da kyau jama'a to kaga babu waɗannan abin nan kaya masu nauyi don haka ana expecting tafiyar ta ƙara sauri kenan shi sai suka kawo cikin kwanaki bakwai babu mamaki a ciki wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wannan shine karken bahasin da al-Imam Ibn al-Qayyim yayi dangane da mai da martani ga Ibn Hazmin da kuma tabbatar da cewa tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga ainihin wato Makka Madina zuwa Makka ya fare ta ne ranar Asabar Asabar din nan daga Zulhulaifa sannan Asabar din nan 24 ga wata ba 26 ba kamar na faɗa zuko 24 ga watan Zulqa'da na shekarar da ya aikin hajjin shi na bankwana wallahu ta'ala a'lam sai ce udna ila siyaqi hajjihi ya gama wannan sakin lamba sai ce mu koma zuwa ga bayani akan koro magana dangane da aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi fa sallat dhuhur bil madinati bil masjid arba'a bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama shiri sai ya salla azhar a Madina raka'a hudu thumma tarajjala sannan ya ainihin taje kansa wadda hana ya shafa mai a jikinsa wala bisa izarahu ya sanya wandansa ko kwarjallansa wa rida'ahu ya ainihin lulluba bargonsa ko ainihin mayafinsa kama a ce ya sa riga da wando da ciki da malfa da sauransu shikenan sai ya fito wa kharaja baina zuhuri dhuhri wal 'asr ya baro garin Madina bayan an yi sallar azhar kafin ayi la'asar fa nazala bi zulhulaifa yazo ya da zango a ainihin zulhulaifa fa salla biha al-'asra raka'a ta yi ya sallar la'asar a nan raka'a biyu irin sallar matafi don ya riga ya baro gari duk da bai yi wani nisa na azo a gani ba wannan na ƙara tabbatar da cewa sallar ainihin wato matafi kasuru ana fara yin ta ne da zaran sunan matafi ya hau kanka babu wani zango na musamman da za a ce sai in ka kai gare shi za ka fara sallar a kasuru wannan malikiya ce amma muhammadiya babu wannan ina fata mun gane wannan a cikin karatu manzo sallallahu alaihi wasallam babu wannan amma malikiya akwai cewa sai an kai mil 48 ko zango kaza ko zango kaza walillahi darul malikiyin sai ya ci gaba da cewa ah, wa salla biha maghriba wal isha'a was subha was zuhra anan yayi magriba yayi isha gari ya waye akai asuba rana tayi zawali akai azhar duka waɗannan sun tabbata a cikin ainihin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ba da labarin aikin hajjin shi kamar hadisin ainihin da al-Imam al-Bukhari ya fitar dangane da sallar la'asar din da yayi a Qasr azul hulaifa da kuma al-Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waɗannan salloli gaba ɗayan su a wannan waje fa salla biha khamsa salawati sai salloli biyar a wajen wa kana nisa'uhu kulluhunna ma'ahu gaba ɗaya matan shi gaba ɗayansu dukkansu su tara manzo Allah ya taho da su salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu anhunna wa tafa na tilkan layla al-imam al-bukhari ya fitar daga aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaye matan nan gaba ɗayansu cikin wannan dare sai da ya je kurin kowa a cikin su falamma arada al-ihrama yayin da yayin nufin wankan a daukan harama amin igtasala ghusulan thaniyan sai wanka wanka na biyu li ihramihi wanka da yayi dan daura harama ghaira jima' al awwal banda wankan da yayi na tsarkakuwa daga tarayya da yayi da matan shi wannan ha'ila yana daga cikin dalilai akan cewa idan wanka guda biyu na wajibi suka hadu daya baya dauke daya kowanne sai an yi shi a matsayin shi wani wajibi baya dauke wani sai inda dalili akan daukewar kamar yadda sallar juma'a take tashi daga matsayin farilla ta kuma musabi ga musulmin da suka yi sallar idi a ranar juma'a wannan ya tabbata a cikin sunna kamar yadda ainihin al bukhari da abu da suka fita daga sahabi abdullahi dan abbas sannan game da wanka ka dinga karanta littafin alimamu imam muhaddis asr muhammad nasir al-albani Allah ya gafarta mishi a cikin tamamul minna fi at ala fiqh sunna ya tantance wannan bayani insha Allah ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة yace ibnu hazmin bai ambaci wankan nan na biyu ba shi ya ambaci ne kawai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wankan janaba a wannan lokaci wa taraka ba'dun nasi dhikrahu sai aka samu wasu malamai da dama suka ki ambatan wannan wankan fa imma an yakuna tarakahu amdan ko dai kace ibnu hazmin da sauran wasu malamai sun ki ambatan wannan wankan na biyu ne da gangan li'annahu lam yathbut indahu saboda a wurin ibnu hazmin wannan wankan bai tabbata ba wai ma an yakuna tarakahu sahwan minhu ko ya zama rafkan nuwa ce ya tabbata amma ya manta wajen rubutun wa qad qala zaid ibn thabit innahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama tajarrada li ihlalihi wa iktasara alalin ya tabbata kamar yadda al-imam at-tirmidhi ya ruwaito da al-imam al-baihaqi da darimi da isnadi kyakkyawa cewa sahabi zaid dan thabit yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama ya kwabe suturarsa ya shiga ban ya yayi wanka dan ihrami qala tirmidhi hadithun hasanun gharibun tirmidhi da ya kawo wannan hadisi ya ce hadisi ne kyakkyawan da ke da hanya daya hadisi ne tabbatacce insha Allah wa zakara hakanan al-imamu abul husayn ya ba ya labari a cikin sunan dinsa an aisha ta qalat daga sayyidatina aisha Allah ya kara mata da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza arada an yuhrima ghasala ra'sahu bi khitmiyyin wa ushnani tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idan yayi niyyar yin harama ghasala ra'sahu yakan wanke kansa bi khitmiyyin da kalkashi shine khitmi kokorus kenan ko da ingilishi kokorus kalkashi wannan ana yin wankin kai da shi don maganin dauɗa kai da amosani da makamantansu wa ushnan da kuma kanwa potash shi ne ushnan yakan yi sabulu da waɗannan guda biyun sai wanke kanshi don datti ya fita sosai ma tayyabtuhu Aisha aisha biyadiha sannan aisha ta mishi ainihin wato ta gyara mai jikinsa ta shafa mishi mai da turare mai kanshi da hannunta bi zariratin wa tibin fihi miskun fi badnihi wa ra'sihi ta hanyar ainihin zarira shine turare wanda yake ainihin wato turare da turare kamar turare na mai haka kaman mai mai kanshi wa tibin da kuma turare na ruwa fihi miskun an sanya wa turaren turaren muski an yi mix ɗinsa da muski fi badini ta shafa mai a jikin jikinsa alaihi salawatullahi wa salamuhu wa ra'asi kuma ta goga mashi a kan shi duk wani na nuna mustahabbancin idan mutum ya zo yin ihrami ya gyara jikin shi ya wanke ya saka turare ya saka mai saboda kwanakin da za su biyo baya waɗannan abubuwan ba su halasta gare shi ba gara tun wuri ya samu abin da zai rage mishi ƙarnin jiki da ainihin dauɗa. hatta kana wabidal misku miski yura har ya kasance ana ganin wabid haske walƙiya ana ganin stain na wannan al-miskin, yura fi mafariqihi ana ganin shi a jikin ainihin wato abin nan gabobinsa walihiyatihi da kuma jikin gemunsa ana gani a jikin ainihin wato jikinsa da gemunsa haka al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi da shi da al-Imam Muslim daga Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha sun masta damahu walam ya gusulhu sannan manzo Allah kuma ya bar wannan abin nan tambari ko stand din na almiskin bai wanke shi ba thumma labisa izarahu wa ridaahu ya sake sanya kwarjallansa da kuma ainihin mayafinsa thumma sallat zuhra raka'ataini yayi sallar azhar raka'a biyu thumma ahalla bil hajji wal umrati fi musallahu sannan anan inda yake zaune inda yayi sallah yace labbaika allahumma hajjan wa umratan ko labbaika allahumma umratan wa hajjan yayi kirani kenan ya gwama su walam yunkal anhu annahu salla lil ihrami raka'ataini ghayra fardi dhuhri ba a cirato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu raka'o'i musamman na guda biyu da ake cewa raka'atul ihram da mutane suke yi manzon Allah bai ba malam fiqh ne suka sunnanta mutane suka musabanta musu da wannan baya cikin asalin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sanda zaka ihrami sai kai sallah shi dai ya zo mishi daidai da lokacin sallah zaka in ya faru ga wani daidai lokacin sallah babu laifi a bayan sallarsa amma babu wata sallah ta musamman da ake yi dan shiga harami wannan ma al-Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya da ke tabbatar da cewa manzon Allah yayi ah, harama nan take bayan ya gama sallah a cikin littafin sahihu muslim daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu malai ya ci gaba da cewa wa qallada qabla al-ihrami nudubahu alaini wa ash'araha fi janibiha al-ayman kafin yayi ihramin ya sanya ma ainihin raƙumarsa ko raƙumansa na ihrami ya musu alama da takalma da ya rataya musu a jikinsu alama ce ake ma dabbobin harami sai a musu ainihin wato a rataya musu wani tsimma ko wani kyalle ko a dora musu abu makamancin haka wa ash'araha fi janibil ayman ya mata ish'ari shine aka dan tsargi jikinta jini ya dan fito haka aka mata tabo ta bangaren dama fa shakka safhata sinamiha ya dan tsaga jikin tozanta wasalata addama anha wa sallatar dama ko wa dama jini ya fito daga jikinta wannan shine sunna jama'a malaman mazhabin hanafiya Allah ya gafarta musu suka ce wannan musula eh, wannan kuma alkaba'i ne su kuma suka yi ina fata mun gani. haka yake a hanafiya asan hanafiya suna da jur'a jur'a in the sense that idan suka riga suka sa ka'ida to idan suka ci karo da wani hadisi ko wani karatu ya saba wa ka'idar ba sa sauka daga ka'idarsu suna da taurin kai akan biye wa ka'idarsu kwatankwacin su kwatankwacin malaman nahawun basara wajen irin wannan taurin kan abin mamaki mazhabin nahawun kufa kuma bai da wannan bai da wannan abin nan din stagnation din yana da muruna yana da flexibility shi kuma in yayi suka sa ka'ida in suka ga wata wani larabci ko wani ainihin abu ko wata aya ta saba ka'ida sai su canza ka'ida sai su ce to an samu canji amma a fiqhu ba sa yin haka tare cewa waɗannan kufawan su ne dai hanafawa kuma su ne malaman nahun kufa galibinsu su ne kuma ƙura'u to a wannan wurin sun yi ta'addanci jama'a ba daidai ba ne manzan Allah ya yi abu a gaya muku ku ce a ku ba ku yadda ba suna da irin wannan da yawa jama'a cikin hanafiya suna da irin wannan ba su yadda da daga hannu a wurin ainihin wato sallah ana daddagawa ba za su ce wai wasa ne a sallah motsi ne ba hanafi da aka in yana sallah in ya saki hannun shi inda ka san bai da hannu ba zai motsa hannun ba ba sai da kada yatsa ba kuma manzo Allah ya kada ba sai da kaza ba abubuwa da dama suna nan ga karanta littafin musannaf na malam Abdurrazzaq As-Sanani a can karshe karshe da yayi kitabur raddi ala abi hanifa yadda yake akwai kitabun nikahi kitabut talaki kitabu kaza kitabu kaza ko kuma kitabur raddi ala abi hanifa sai kawo hadisi ya ce babin da ke magana akan kaza manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza sai ce Abu Hanifa kuma ya faɗa aka san haka Allah ya gafarta mishi wannan ya faru saboda karancin hadisai a mazhabin su a lokacin da suka kafa mazhabin da kuma ainihin mabade da suka kafa mazhabin akai shi yasa in dai magana mazhaba ce jama'a kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana a cikin fatawa dinsa da kuma littafin shi mai suna wanda ya akan tarjihi mazhabi malikin alal mazahibi littafi ne yana nan a cikin fatawa ta ta limamu uh, shekul islam ibn taimiyya cewa indai mazhaba ce to babu mazhaba mu'tadila irin ta imamu malik wajen ka'idojin da aka gina ta wanda suke dacewa da sunna dan shi imamu ahmad mu kiyaye shi bai da mazhaba mazhaba shi kawai hadisi wasu ne suka zo daga baya suka tattara fatoyin imamu ahmad suka sa mata suna mazhaba su ne su khallal huwa wa gulamuhu da abu ya alal farra da wanda suka bi baya sibin rajab al hanbali waɗannan dai hanabila sadatul hanabila su ne da ƙarfin tsiya suka mai da abin mazhaba amma shi ma muhammad bai taba yadda ya kafa mazhaba ba kawai mazhaba shi hadisi ina fata mun gane wannan da abin da yake fatawa kenan da yadda yake karantawa shi kenan dan sanda yake raye ba a rubuta fatawarsa in ya bada fatawa ba yadda a rubuta balantana kai ta gaba sai bayan rasuwarsa waɗannan suka taso su khallalu suka zo suka yi tabin inda ɗaliban shi suke suna curowa suna tara su suka tara fatoyinsa kitabu tarajjul kitabu kaza kitabu kaza ga sunan da dama fatoyin al-Imam Ahmad amma in ka gwada tsakanin mazhabin Maliku da mazhabin Shafi'i da mazhabin Abu Hanifa waɗanda waɗannan a aikace sun yi riyadar mazhabin su sun tsara shi sun suna da tafarkin da suke akai ko to na Imam Malik ya fi sauran zama mu'tadila saboda ka'idojin da ya gina mazhabin shi akai na ainihin wato qur'ani hadisi ijma'i kafin kiyasi akwai amalu ahlul madina sannan akwai fatawar sahaba sannan akwai saddu zari'a sannan akwai ainihin wato shar'u man qablana akwai istihsan akwai istishab suna nan har wajen ka'ida goma sha shida inda malikiya suke bi wajen tabbatar da hukunce-hukunce sai zama da dama daga cikin hukunce-hukuncen su koda da ba su da hadisi a kai suna dacewa da mabadi'a amma na addinin musulunci daga baya ne aka zo aka samu malikiya suka zama cima zaune suka zama yan ta'assubanci suka zama ba su san abin da suke a malikiya ba irin waɗannan namu local malikiya shine suka bata malikiya suna ko kuma waɗanda tsaba ragin ta'assubanci yasa suka rufe idan su suka yi kayan abin da suka gada ba irin su ainihin abul walid baji Allah ya gafarta mai saboda faɗan da suke da su ibn hazmin suka rufa ido suka yi ta yi ko kuma waɗanda ga ilimin amma kuma suna ɗan saka san kai irin su alƙadi iyad irin su ainihin ibnu abdul barri da makamantansu irin abubakar ibn al waɗannan duk malamai ne sun kai malamai amma zaka ga suna ɗan sa san kai wata rana eh, namu namu in ka karanta musamman littafin tartibul mutadarik na ainihin alƙadi iyad sai da ya babi musamman shi ma don nuna falalan malikiya da cewa ta fi kowane mazhabi dacewa da sunna ba irin na ibnu taimiyya kuma ba shi nashi na son kai don karanta tarihin shi alqadi iyad din ko kuma tarihin maliku amin a cikin sirru alamin nubala sai da zahabi ya ta ciro waɗannan maganganu yana raddin su cewa a qadi iyad wannan son kai ne wannan ba daidai bane almuhim mazhabin abu hanifa anan sun kwafsa dan manzon Allah yayi abu suka ce ba addini bane wannan kuskure ne Allah ya gafarta musu malam ya ci gaba da cewa ah, wa inna ma qulna innahu ahrama qarinan li bid'atin wa 20 hadithan sahihatan sarihatan fi zalika to ya sake sakin wata lamba jama'a wannan mas'alar shin wani irin ihrami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun ji anan ya kawo mana cewa manzo Allah ahalla bil hajji wal umra yayi tahalluli da aikin hajji ne da umara ma'ana yayi kirani ne ko to wannan mas'alar akwai wanda suke ganin ba haka bane daga ciki akwai malikiya imamu malik ya fito karara ya ce ifradi ne al-imamu shafi'i yana da zance kala biyu wata rana ya ce ifradi ne wata rana ya ce kirani ne amma ifradi yafi wato su abinda suke ganin yafi shine kayi niyyar zuwa aikin haji shi kadai aikin haji zaka karka kaka goma shi da umara bayan ka dawo garinku kuma ka sake yin niyya kai tafiya ta musamman ka je kai umara kowace mufrada aikin hajji daban umara daban wannan shine ifradi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirani sannan ya bada fatawa cewa kowa ya maida nashi tamattu'i sai wanda ya koro hadaya zamu zo mu ji wannan a gaba insha Allah to sai ya zama an yi maganganu ta yawa akan wannan mas'alar zaka yi kuma littafin tafsir na al-Imam al-Qurtubi zaka ga maganganun haka littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid haka littafin fathul bari da yawan mutawwalat kaman al-mughni na ibnu qudamah al-maqdisi duka zaka ga tattaunawa akan waɗannan masail din haka ibnu hazm a cikin hajjatul wada'i din shi da kuma littafin shi muhalla shi ma ya tattauna akan wannan mas'ala to yanzu zai ƙara sakin lamba akan wannan kaga tun daga nan shafi na 107 ko sai mun kai shafi na ɗari da da hamsin takwas yana yin wannan matsala shafi wajen hamsin da ɗaya ya sake sakin lamba eh, ba yanzu nan ce mana bari mu koma siyakin aikin hajjin ba to yana kuma kuma ya ƙara zamewa kuma ya ƙara ya ƙara kuma wani waje saboda karatun ya cika mai cikin shi ne jama'a Allah ƙara mushi rahama ya ce muna da hadisai guda ashirin da wani abu zai yi raddi ne ga masu cewa ba ba kirani bane muna da hadisai guda ashirin da wani abu wanda su tabbatar da haka daga ciki ahaduha hadisi na farko ma akhrajahu fi sahihaini abinda bukhari da muslim suka fitar a cikin littafansu an ibnu umara daga ibnu umar qala yace tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fi hajjatil wada'i bil umrati ila al Manzan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayi tamattu'in aikin hajji da umara irin wannan a yaren alkur'ani ma'anan shi kirani in ka ji sun ce tamatta a hajjati wal umra to ba yadda kake fahimtar tamattu iya ran malam fiqh ba a tamattu iya nan yin su a gwama da juna wa ahada yayi hadaya fasaqa ma'ahu hadiya ya kwararo hadayarsa min dhul hulaifa tun daga zulhulaifa hulaifa haka ainihin ya tabbata kuma wannan cewa tamattu innan kirani ne haka alimamu ahmad ibn hanbalin ya fassara da sauran malamai wabada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fara aikin sa na umara fa ahalla bil umrati yace labbaika allahumma umratan a ahalla bil hajji. sannan daga baya kuma bayan ya gama umara zo ainihin wato aikin hajji wa al haditha sai Al'imamul bukhari da muslim suka ambaci hadisin zuwa ƙarshen shi a cikin ainihin littafansu kaji hujja ta farko وثانيهما تبيو ما أخرجاه في الصحيحين أيضا أن عروة أن عائشة أخبرت أن عائشة أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء hakanan ainihin wato wannan babban tabi'i urwatu dan zubair Allah ya kara mashi rahma ya ruwaito daga goggonsa Aisha radiyallahu anha cewa ta labarta mashi irin hadisin Abdullahi dan Umar keke da keke wannan ma Bukhari da shi da Muslim salisuhuma dalili na uku ma rawa muslimun an fi min hadisi kutaibata an al-layfi an an ibn umara daga kutaibatu dan sa'id daga al ibnu ibn sa'id al-misri daga nafi' maula ibn umara daga abdullahi dan umar sahabi Allah ya kara masa yarda shi da babansa annahu qarana bil hajj ila cewa yayi shi sahabi din abdullahi dan umar ya yi kiranin aikin hajji da umara wa tafa lahuma tawafan wahidan yi musu tawafin aikin hajji guda ɗaya, ma'anar tawafi nan sa'ayi tsakanin safa da marwa domin mai aikin hajjin kirani idan ya zo ya yi tawafi ga ɗakin Allah ba zai sa'ayi ba mu kiyaye ba zai sa'ayi ba zai ci gaba da zama da kayan ihrami yana jiran takwas ga wata ne sai ya je ya yi sha'air da ake gaba ɗaya amina da zulhu laifa da dawowa mina da tsayuwa arafa duk ya gama su gaba ɗaya sai zo ya tsawaful ifada ya sake kewaye ɗakin Allah su bakwai sai ya tafi ya je sa'ayi idan yayi wannan sa'ayin shine zai dawo ya wanke ya yanke gashin sa da sauransu to da haka sa'ayi daya shi ake nufi da wa lahu ma tsawafan wahidan thumma qala sannan Abdullahi dan Umar bayan yayi irin wannan aikin haji sai ya ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haka manzon Allah yi waɗannan duka hadisai ne ingantattu a cikin littafin sai muslim shi ruwaito wannan رابعهما نهدنس ما روى أبو داود عن النفيل قال حدثنا زهير هو ابن معاوية قال حدثنا إسحاق أم مجاهد يد حديث يكي شيني الإمام أبو داود يتي حدثنا النفيل شيني عبد الله ابن محمد ابن محمد بن علي عبد الله بن محمد بن علي ابن نفيل آه الحراني كنا abu ja'farin al-harrani babban malami ne na su imamu al-bukhari da abu dawuda malamin hadisi ne kwararre yana da hadisi a cikin littafin bukhari da al-kutubul arba'a a cikin ashabul kutubu sita muslim ne kawai ya fitar da hadisin shi ba to wannan malami yace haddathana zuhairun zuhair ibn muawiya mu kiyaye jama'a wannan zuhair ibn muawiya fika ne amintacce ne amma malamin shi a cikin wannan isnadin za ku ga ya ce ishaqu ko haka ya ce a naku eh abu ishaq me ya ce ishaqu ko abu ishaq ishaq to kuskure ne na inji amma abu ishaqa ne in ka koma cikin sunan na abu dawuda abu ishaqa ne as-sabi'i abu ishaq as-sabi'i shine amr ibn abdullahi al-hamdani abu ishaq as-sabi'i babban malamin hadisi wanda ya rayu ya rasu hijira da shekara 129 ina fata mun gane wannan yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita. malamin hadisi ne fiqa ne min rijalis sita lakinnahu mudallis kuma anan mu kalla da kyau wa qad an'anahu illa ta dai kenan illa ta biyu kuma zuhair ibn muawiya ya ji karatu ne daga malamin shi abu ishaq as-sabi'i a ƙarshen rayuwar malam abu isaq as-sabi'i malam abu sabii kuma ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa haka zaka gani ka bi tarihin sa a cikin littattafan tarajimu na mazaje kamar littafin ainihin wato tahzibut tahzib na al-imamu ibnu hajar kamar littafin ainihin wato al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim kamar littafin ainihin wato abin nan al-kamilu fi du'afa rijali na ainihin al'imamu ibnu Ibn Adi al duka da sauran wasu littafai wanda ba wannan ba zaka ga bayanai dalla dalla game da Abu isa haka sabii da kuma ikhtilatin da ya samu da kuma bayani akan cewa ainihin wato yana da matsala ta an'ana zaka gama albani so da dama a cikin silsilar sahiha amin ad-da'ifa yana illanta wasu hadisai kamar wannan a cikin ba'ifu abi dawuda alimamul al-albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mashi ya illanta wannan hadisi a cikin da'ifu abi dauda da cewa hadisi ne mai rauni saboda wannan illolin guda biyu farko kasancewa abu ishaq as-sabi'i yayi an'ana ya ce an mujahidin sannan kuma na biyu kasancewar zuhairu ibnu muawiya ya ji a gare shi ne bayan ikhtilati baya ga wannan akwai ta illa kuma har ila yau wanda wasu malamai suke tambihi zuwa gare ta shine cewa akwai tababa game da tabbatar cewa ma abu ishaqa ya ji hadisi daga mujahid sai zama kenan yanzu illa ba an ana bace kade har da inqita'i ala ayi hal hadha isnadun da'ifun bil marra ina fata mun gane jama'a a takeice yace su'il ibn umara an tambayi sahabi abdullahi dan umar kam i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umara no manzon Allah yi fa qala marrataini yace sau biyu fa qalat aisha sai labari ya kai ga Aisha sai take cewa laqad alima ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama i'tamara salasan siwallati qarana bi hajjati ai ko fa ibn umara ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umara sau uku bayan umarar da ya gwama da aikin hajjinsa wannan da ya kaji cewa isnadi ne da'ifi amma al lahu shawahid tu'ayyiduhu sai yake cewa walam yunaqid hadha qawl ibn umara wannan bai warware magana ibn umar babu cin karo da yace innahu sallallahu alaihi wasallam qarana bayna al wal umra da muka ji a baya li'annahu arada al-umrata kamilata al-mufrada dan yana nufin umara cikakkiya wadda ke zaman kanta wala raiba annahuma umratani nan da yace umara guda biyu umara cikakkiya wadda ba a hada ta da aikin hajji ba to guda biyun ce tabbas umratul qada'i wa umratul ja'irana umrar nan da ake ce umratul qada wadda aka yi ta shekara da ta zagayo bayan hudaybiya da kuma umrar ja'irana wadda yi ta bayan dawo shi daga ainihin hunain a hawazi to waɗannan sune umra cikakkiya wadda aka cika ta kaga ai umrar hudaybiya ba a cika ba ita kuma umar aikin haji tana da wani shakali daban kasancewa an gwamata da aikin haji ya zama sa'ayi ɗaya aka yi musu to shi ne yake fassara mana wancan hadisin ala farri sihati cewa da yace umara guda biyu manzan Allah yi yana nufin umara mai zaman kanta wacce ba a samu matsala ba wacce kuma ba a gwama ta da aikin hajji ba malam ya ci gaba da cewa wa Aisha radiyallahu anha aradat al-umratayn al wa umrat al-qiran wallati sudda anha wala rayba annaha arba'un ita kuma Aisha take cewa guda hudu tana nufin waɗannan umarar guda biyu Kaba da ji'rana sannan wa umratal qirani da umarar da ya gwama da aikin hajjin shi sannan kuma wallati sudda anha da wacce aka hana shi kaiwa zuwa gare ta ta hudaybiya kenan ko wala raiba annaha arba'un da aka babu kokonto akan cewa hudu ne kaga dukkanin su kowa akwai abin da yake nufi kenan dalili na biyar mala yace khamisuha ma rawahu sufyan ath-thauri an ja'far ibn muhammadin an abihi an jabir ibn abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hajja thalatha hijaj riwaya ainihin jabir dan abdullah wanda mun karanta ta a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin hajji guda uku hijjataini qabla an yuhajir yayi aikin hajji sau biyu kafin hijira wa hijja ba'da mahajara, hajara ma'aha umra da kuma aikin hajji guda ɗaya. wanda ya yi bayan ya hijira tare da umra kaga kenan ya gwamata da umra rawahu tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi ya fitar da wannan shi da wasu malamai ya gabata a baya sadisuha ma rawahu abu dauda an nufaili wa Qutaiba qala haddathana daud ibn abdurrahman al-attar an amr ibn dinar an ikrima an ibn abbas qala har ila yau al-imam abu dauda daga malam abdullahi ibn muhammad ibn ali ibn nufail da kuma malam qutaybatu dan sa'id babban malami waɗannan malamai gaba ɗayan su suka ce daga Dawud ibn Abdurrahman al-Attar shi kuma daga Amr dan Dinar daga Ikrima ibn Ammar Maula ibn Abbas kenan daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa yace i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi umara arba'a umarin yayi umara sau hudu wato haka kamar yadda muka ji a baya haka ake karanta ire-iren waɗannan wuraren muzakkar da muannas muannas da muzakkar bainal adadi wal ma'dud kamar yadda Allah yake cewa sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin kaga sab'a layal lailatun ta mace ne sai a maida adadin ya zama namiji haka samaniyata ayyamin yawmun namiji ne ko sai a da adadin ya zama ta mace nan aka ce saba'a layalin ba a ce saba'a ba can kuma aka ce samaniyata ba a ce samanin ba to shine irin wannan daga cikin kuntuna ibnu ibnu qayyim ya ya mana bayani akan wannan a baya game da lissafin dare da rana na kwanakin wata yace umrata al-hudaybiya akwai umarar hudaybiya wasaniya hina tawata'u ala umratin min qabil ta biyu kuma da aka yi ittifaki aka yadda cewa an yi yarjejeniya zai zo ya umara baɗi wasalisa ta uku kuma min ji'irana daga ji'irana Rabi'a ta hudu kuma Allah allati qarana ma'aha hajjatahu wanda ya gwamata da aikin haji al abu dawuda ya fitar da wannan riwaya haka al-imamu at-tirmidhi da isnadi tabbatacce haka al-imamu ibnu majah shi ma ya fitar dukkanin daga sahabi abdullahi dan umar ah, abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa al-abbas wasabi'uha ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رواية الإمام البخاري أتكين الصحيح إنسا دقى صحابي عمر بن الخطاب الله يقارى مسيح دا قال عمر يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواد الأقيق يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم أواد الأقيق أكن هني الزوى مكة كنان يقول ينا تيوى أتاني الليلة آتي من ربي عز وجل wani ɗan saƙo ya zo mini daga Allah na Ubangiji maɗaukakin sarki cikin daren nan, faƙala ya ce da ni, sallifi fi wadil mubarak, ka yi sallah a wannan kwazazzabo mai albarka, wa ƙul ka ce umratun fi hajja, ka yi ta halili da cewa umra a cikin aikin hajji. Wannan hadisi, kamar da malam ya faɗa, Bukhari ne ya fitar da shi a cikin ainihin wato almanasik, a cikin kitabul hajji. a cikin kitabul hajj ya fita da shi wa saminuha na takwas ma rawahu abu dawuda an bara ibn azib qala kuntu ma علي radiyallahu الله عنه amarahu أمره رسول الله صلى الله na kasance in ji bara'u dan azib ina tare da sayyidina ali Allah ya kara masa yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi gwamna ko kwamishina ko kace ainihin wato kantoma a kasar Yaman fa asabtu ma'ahu awaqiyya min zahabin na samu wasu ƙuƙiyoyi na samu dukiya ta zinare da na mallaka falamma qadima aliyu min al yamani yayin da sayyidina ali ya taho daga ƙasar yaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya iske manzon Allah a ƙasar makka wajen aikin haji qala sai ya ce wajadtu fatimata radiyallahu anha qad labisa thiyaban sabighatin ya rasulullahi nazo na samu fatima ne a cikin ƙasar makka ta zo aikin haji kuma ta sanya tufa wanda aka yi musu rini ma'ana ta ci gayu kenan wa qad nadahat albayta bi maduhin ta kuma feffesa turare a cikin gidan kamar ba gidan ma'aikata aikin hajji ba fa qalat sai ta ce malaka me ya faru ne fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qad amara ashabahu fa ahal ai manzon Allah ne yace duka mu cire ihraminmu wanda ba mu koro hadaya ba idan muka yi umara mu cire ihraminmu mu mai da shi ta tamattu'i qala sayyidina ali yace fa qultu laha sai na ce da ita in inni ahalaltu bi ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama to ni dai da zan taho daga ƙasar Yaman cewa nayi duk irin haramar da manzon Allah ya dauka ni ma ita na ɗauka, so da manzon Allah ba shi da matsala zaka iya yin duk wani abu ka sha alwashi akan shi qala sayyidina ali yace fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai na tafi gun manzon Allah fa qala li sai yace kaifa sana'ata yaya kace a wajen haramaka qala qultu ahalaltu bi ihlalin nabiy sallallahu alaihi wasallama yace na ce ne nayi tahalluli na ɗauki harama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah yace fa inni qad suktul hadiya ni kam to na taho da hadaya wa qarantu kuma ni kirani nake yi wa zakaral al ya ambaci hadisin zuwa ƙarshe al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabul Manasik cikin sunan dinsa da al-Imam ainihin An-Nasa'i sai dai wannan hadisin jama'a a yadda yake haka isnadin sa akwai maganganun da malamai suka yi a cikin isnadin sa akwai mutane guda biyu akwai Yusuf ibnu Abi Ishaq as-Sabi'idin can ko kuma shi kanshi Abu Ishaq as-Sabi'idin yana riwaya wato shi baban dan yayi riwaya da gare shi tare da cewa Yunus ibnu Abi Ishaq na daga cikin mazajen sayin musulun baban shi kuma mun ji cewa mudallisi ne ko al'imamu ibn hajjirin ya kyautata isnadin nan ya tabbatar da shi amma alhafidul munziri shi ya illanta riwaya ya illanta ta da ainihin yunusu ɗan gidan abi ishaƙa sabi'i tare da cewa yunusu duk da in ka karanta tarjamarsa za ka ji an ce yana da kurakurai amma ya fi baban ainihin karancin matsala da shi baya ta dilisanci a takaice waɗannan maganganun malamai sun yi su akan isnadin da aka isnadin ba za a ce ya sha kai tsaye ba amma dai yana da mutaba'at da suka tabbatar da wannan kissa a cikin sayil bukhari da wasu littafai ina fata mun gane wa tasi'uha ma rawahu nasa'i an imrana ibn yazid dimashqi haddathana isa ibn yunusa qala haddathana al-a'mash an muslim al daga muslim ibn imran al an Aliyu ibn al an marwan ibn al-hakam kala daga marwan dan hakam yace kuntu jalisan inda usmana ina zaune tare da mai na usmanu fasami aliyan radiyallahu anhu yulabbi bi umratin wa hajjatin sai sayyidina usman yaji sayyidina aliyu yana talbiya yana cewa labbaik allahumma umratan fi hajjatin yana talbiya ta kirani kenan faqala na usman yana matsayin halifan musulunci sai ce alam takun ha an haza wani irin kunnan kashi ne wannan aliyu ashe ba an hana ka wannan ba ashe ba an ce kada wanda yayi harama da kirani ba qala bala yace gaskiya ne kun hana ku sarakuna kun hana lakinni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yulabbi bihi ma jami'a amma ni dai na ji manzon Allah yana yi falam ada qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liqaulika kuma wallahi ba zan ban magana manzo Allah saboda kai ba ina masu cewa wa sunnatul khulafa'ir rashidina al-mahdiyina da lazimin fasarar su anan to sai bu sunna halifofi yayi watsi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba zan bari ba dole kuma aka aka kyale shi abin da ya gamsu da shi wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi da isnadi tabbatacce daga ainihin wato sahabi abin nan abin nan sayyidina Ali radiyallahu anhu mala ya ci gaba da cewa wa ashiruha ta goma daga cikin hujjojin tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kirani ne ma rawahu muslimun fi sahihi min hadisi shu'ba an humaid ibn hilal qala sami'tu mutarrifan qala qala imran ibn husayn mutarrif yace naji imran dan husayn yana cewa uhaddithuka hadifan asa Allahu an yanfa'aka bi bari in koya maka karatun da in Allah ya so zaka ci moriyarsa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sunna ce babu babu shakka akan cin moriyata ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance jama'a baina hajjatin wa umratin ya hada aikin hajji da umara thumma lam yanha anhu hatta mata sannan bai hana yin kirani ba har ya mutu walam yanzil qur'anun yuharrimuhu kuma ba a samu qur'ani ya sauka ya haramta yin kirani ba amma kirani ya tabbata ne kawai ga wanda ya taho da dabba amma wanda bai taho da dabba ba sai dai ya tamattu za mu zo mu ji wannan insha Allah wannan tafsilin malai ci gaba da cewa wa hadi ashurha ma rawahu yahya ibn sa'id al-qattan wa sufyan ibn uyayna an isma'il ibn abi khalid an abdullah ibn abi qatada an abihi daga baban shi abu qatada qala abu qatada yace innama jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainal hajj wal umra abinda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin hada aikin hajji da umara yayi kirani li'annahu alima annahu la yahujju ba'da saboda ya sani cewa ba zai wani aikin hajji a bayan wannan ba walahu turqun sahiha ilaihima yana da hanyoyi ingantattu zuwa ga wannan riwaya na da hanyoyi ingantattu zuwa ga Yahya dan Sa'idul Qattan da Sufyan dan uyaina kamar yadda zaka ga ibnu Hazmin ya kawo wasu hanyoyin a cikin ainihin littafin shi hajjatul wada wannan riwaya ce tabbatacciya daga gare su insha Allah thani asharuha thani ashariha ma rawahu al-imam ahmad min hadith suraqah ibn malik qala al-imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad a riwayar suraqah ibn malik al-mudlaj yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suraqah Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah ya kula yana cewa dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyamah umara da aikin hajji sun shiga cikin juna har tashin duniya yace sai washabbaka baina asabi sai ya ritsa hannayen shi ya shigar da yatsu cikin wasu domin suraka na daga cikin mutanen da sun dade suna yin aikin hajji kuma ba sa yin tamattu'i a jahiliya suna ganin wani bala'i ne yin tamattu'i sai dai su kirani ko ifradi sai ya zama ya taho bayi da abin yin hadaya da ya shigo da shi manzo Allah ya sa shi ya fasu sai ya shiga cikin rudani yana ta tambaya yana ta tambaya har da yace ya manzon Allah wannan sassaucin da kai cewa ayi ta matu'i gare mu ne kadai ko ko har abada manzon Allah yace har abada wannan manzon Allah yace da ba dan ni nazo da hadaya ba da ta matu'i zan yi yanzu wannan yana cewa matu'i ya fa kirani falalakin dan manzon Allah yayi tamannin yayi shi amma ya samu kanshi a cikin kuncin da ba zai iya yi ba wannan shine abin da ya tabbata cewa ta matu'i. ya fi falala fiye da kirani amma kirani ya fi dacewa ga wanda ya zo da hadaya daga wajen harin. shi ba zai wani abu ba sai kirani malam ya ci gaba da cewa ah, wa qarana annabi su tare sallama fiye da tilwada ko manzan Allah ya kirani a aikin hajjin bankwana haka ainihin wato ah, wannan aka ruwaito shi a cikin littafin musnad na Alimamu Ahmad. Haka nan sahih na ainihin wato A. Ah, <clears throat> ya inganta cikin sai na al-Imam Muslim daga Jabir sai dai wannan riwaya ta Suraqatu dan Malik a cikin isnadin ta akwai wani mutum mai suna Dawud ibn Yazid al-Audi Dawud ibn Yazid al-Audi al-Audi bil Hamza wannan mutumi malaman hadisi sun yi maganganu akan shi sai dai a karke an tike akan cewa hadithuhu la yanzilu an darajatil hasan hadisin shi baya sauka daga matakin kyautatuwa musamman a irin wannan da yake ya samu mutaba'a da isnadi sahihi ko kuma kace shahid kenan da isnadi sahihi daga Jabir dan Abdullahi kamar da al-Imam Muslim ya fitar ainihin daga sahabi Suraqatu dan Malik ha ila yau wato Jabir ya bada kissar cewa Suraqatu dan Malik yayi wannan tambaya wasalisu ashariha ma rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Majah min hadith Abi Talha al-Ansari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal hajj wal umra har ila imamu ahmad ya fitar daga riwaya da riwaya daga abu talhat al ansari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jama'a bainal hajj wal umra sai dai a cikin lafazin kamar yadda zo a cikin sunan ta al imamu ibnu maja qarana ne ba jama'a ba qarana ba jama'a ba haka yazo a cikin littafin imamu ahmad da sunan ta ibnu maja da kuma gashi kamar da ya fada warawahu dar qutni haka nan dar qutni ya fitar da shi wa fihi al hajjaj ibnu artah akwai hajjaju ɗan arta a cikin isnadinsa wanda hajjaju kuma yana da matsala a wajen haddasa sai dai isnadin riwayar tabbatacciya ce ko da isnadin na da wata 'yar matsala malam muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da ainihin ingancin wannan isnadi rabiu ashariha sai kuma na goma sha hudunsu daga cikin hujjojin ya ce Marawahu ahmadu min hadisil hirmas ibn ziyadin albahiri riwaya ainihin wani mutum mai suna alhirmas ibnu ziyad ibnu malik ibnu amrin albahili ɗaya daga cikin sigaru sahaba ne wannan eh, ya tabbata a cikin sunanta al'imamu ah, annasa'i a cikin almujtaba da cikin sunan al kubra cewa wannan yaro ne ɗan mitsitsi lokacin da ake mu baya a ga manzala salama da kan da kanshi ya ba da labari cewa shi ma yana ɗan yaro ya miƙo hannu sai manzo Allah bai bashi hannu ba saboda mubaya akwai akwai tabi'a a cikin shi akwai lawazim kuma yaro ba zai iya lazimtar su ba sannan a matsayin shi na yaro dan musulmi baban shi da sauran iyayen shi sun wadatar da shi akan yin mubaya sai manzo Allah bai bashi hannu ba dan kai ya daura mishi taklifar da ba zai iya ba da kanshi ba da wannan labarin ya zo aikin hajjin tare da baban shi ana goye da shi a bayan jaki ko rakumin baban ya daga cikin sigarus sahaba amma mu'ammar ne ya daɗe kwarai a rayuwa kamar da zahabi ya bada labari ya rasu da shekara casa'in ko casa'in a wata riwaya ko casa'in da biyar eh, na manta bidopt sannan kamar da ibnu manda ya faɗa a cikin littafin shi na tarihin sabai da yi marifatu sahaba na ibnu manda cewa wannan bawan Allah ya zo na ƙasar yamama kuma shine karken sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa a kasar Yamama Allah ya kara musu yadda da shi da baban shi ainihin Ziyad ibn Malik dukkanin su ainihin wato sahabbai ne a cikin zo sun musulunta a cikin tawaga Abu Umamata al daga cikin wanda suka zo cikin tawagun da suka yi ta zuwa wufuru din nan kenan ko to Abu Umamata al shine jagoran su zaka shi ma Bahili ne sunan shi kenan alhirmas ibnu ibn Ziyad ibn Malik ka taba jin wannan suna a gari da wuya da wuya ka ji mai irin wannan sunan alhirmas ko a cikin sabai bayi da yawa eh, <clears throat> to wannan hadisin a takeice yake cewa daga hirmas ibnu ziyad al-bahil wannan bawan Allah hirmas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qarana fi hajjatil wada'i bainal hajji wal umrati yayi kirani ya gwama tsakanin aikin haji da umara a ainihin wato aikin hajjin bankwana sai dai a wannan riwayar jama'a ba ta cikin littafin musnad na al'imamu ahmad ba ta cikin a cikin musnadin shi wannan sahabi ɗin babu wannan riwaya tsakani da Allah a iya ɗan ƙanƙanin leƙe leƙe na baya ciki akwai da hadisan da suke wurin hadisai da suke magana akan aikin hajjin shi cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi a wajen jifa manzo Allah ya yi wata magana ya tambayi baban shi mai manzo Allah ya ce ci ga abin da manzo Allah ya ce ya ga manzon Allah yayi kaza ya ga manzon Allah yayi kaza amma babu magana akan wannan ma'ana eh, al-Hirmas ibn Ziyad al-Bahili bai ruwaito wannan ba wani wahami ne ya faru ga al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya gafarta mishi ah, mu lura da cewa duk waɗannan abubuwan da kai yake rubuta su da kai yake sardin su haka to ko babu wani abin mamaki ko abin a tsaya ana jinjina idan aka ce yayi canza wani lafazi ko ya danganta wani ga abin da ba shi bane wannan yana faruwa ga duk mutumin da ke magana da ka duk mutumin da ke magana da ka haka na faruwa da shi kai mutumin ma da ke kwafa daga littafi haka na faruwa da shi wannan lawazim ne na dan adam Allah ya gafarta mishi wa khamisu ashariha ma rawahu al-bazzar bi isnadin sahihin an ibn abi awfa qala haka nan al-imam al-bazzar ko al-imam al-bazzar shine ainihin al-imam ahmad ah, ibn amr ibn abdul khaliq al babban malamin hadisi daga cikin masu rubuce-rubucen hadisi wanda ya rasu ya da shekara 292 kamar shekara 1,100 da da shekara 46 kenan a cikin musnadul bazzar shine littafin nashi ya ruwaito da isnadi ingantacce daga ibnu abi aufa abdullahi kenan ibnu abi aufa radiyallahu anhu wa an abi qala yace inna ma jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bainal hajj wal umra li'annahu alima annahu la yahujju ba'da amihi zalika aga wannan irin maganar da muka ji daga suraqatu dan malik ko yace lalle lalle amin ba daga suraqa ba daga daga katada daga abu daga abu, abu katada ko manzon Allah yayi kirani tsakanin aikin haji da umara ne saboda ya san cewa ba zai dawo ba zai rasu kafin a dawo wa qad qila a wannan riwaya al-Imam ya tabbatar da ingancinta ta a cikin Majma'uz Zawaid da da ainihin uh, yayi wakila wakar kila inna Yazid ibn Ata'in akhta'a fi sanadi yace a cikin isnadin wannan riwaya an ce Yazid dan Ata yayi kuskure al-Imam al-Bazzar shi ya faɗa haka da kanshi a cikin Musnad din yace akwai kuskure wa qala akharuna la sabila ila taqti'atihi bighairi dalilin wasu kuma suka ce babu dalilin da zai sa a kuskurantar da wannan sahabi amin wannan mai riwaya ba tare da wata hujja ba wajen danganta hadisin da raffa'a shi ne ake ganin ya kuskure shi bazzaru da ya kawo ya fada amma wasu kuma suna ganin babu kuskure ala ayi halin magana ce tabbatacciya wasadisu ashariha ma rawahu imamu imam ahmadu min hadisi jabir bin Abdullahi, anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qarana Alhajja wal umra manzon Allah ya gwama aikin haji da umara inji Jabiru fatafa lahumu tawafan wahidan yayi musu tawafi guda daya haka al-Imam Tirmidhi ya ruwaito rawahu Tirmidhi Tirmidhi ya ruwaito shi wa fihi al-Hajjaj ibn Artah ya sake cewa akwai Hajjaj dan Artah a cikin isnadin wa hadithuhu la yanzilu an darajatil hasan ma lam yanfarid bi shay'in aw yukhalif as-siqat hadisin shi baya yin ƙasa da matakin Hassan matukar bai kaɗaitu da riwaya ba ko kuma ya saba wa amintattu a can baya can baya eh, kasusuwa da baya sosai ba zan iya tana lamba ba mun wani karatu da muka tattauna eh, gwargwado akan akan wannan mas'ala ta Hajjaju dan Arta ko na fata ƴan uwa su koma kaset ni ba zan yi tana lamba ba gaskiya saboda Allah ko kuma su koma littafin siru alamin nubala a tarihinsa da littafin tahdhibul tahdhibut na ibnu hajarin da littafin ainihin wato mizanul i'tidal fi naqd rijal na al-imam Shamsuddin az-Zahabi har ila yau dan kaga bayanan da malamai suka yi game da ainihin malam Hajjaju dan Arda Allah ya gafarta mai malam yace sabi'u ashariha ma rawahu al-imam Ahmad min hadith ummi Salama qalat sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace naji manzon Allah yana cewa ahillu ya ala muhammadin bi umratin fi hajjin ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku dauki harama da aikin haji cikin umara da suwa yake da matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi duk waɗanda ake cewa ahlul baiti ba wai waɗanda wasu suka ware suka ce su ba kaji yace musu ya ala muhammadin dukan su ala muhammad ne ina fata mun gane sai malai ya ci gaba da cewa wa saminu ashariha sai kuma na goma sha takwas daga cikin ainihin wato waɗannan dalilai shine dalilin nan na ma akhrajahu fi ma akhrajahu fi sahihaini abinda suka fitar su bi din su bukhari da muslim kenan a cikin littafansu wal lafzu li muslimin lafazin na riwayar muslim ne an hafsata daga hafsa uwar muminai qalat tace qultu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama nace da manzon Allah ma sha'anun الناس hallu ولم تحل أنت من min umratika me ya samu mutane na duk sun warware harama umaran su suna ta harkokin su gashi kai kuma jagoran su baka warware ba qala sai ce da ita inni qallattu hadi aini na riga na ratayo hadaya na taho da ita walabbatu ra'si kuma na tara gashi a kaina fala ahillu hatta ahilla min alhajj bazan warware haramata ba sai na gama aikin hajji. wannan riwaya bukhari da muslim kamar yadda malam ya faɗa wa hadha yadullu ala annahu kana fi umratin ma'aha hajji wannan na bayyana maka karara cewa wannan yana nufin manzon Allah yana cikin umara ce wacce ke haɗe da aikin hajji babu tsaga tsakaninsu fa innahu la yahillu min al-umrati hatta yahilla min al-hajji don haka umarar shi ba za ta ƙare ba sai ya ƙare ke aikin hajji. wa hadha ala asli malikin wa shafi'i alzam wannan a bisa tafarkin malik da shafi'i ya fi ƙarfin dalili da za a kafa masu hujja da shi domin su suna kafa hujja suna cewa duk wanda yake kirani bai halasta ya warware ba sai ya yi tawaful ifada kuma sai gashi annassin manzo Allah an samu shi ma bai warware ba yace ba zan warware ba sai yi dawaful ifada da kuma suka shafa irin su toka suka ce ifradi shine ke cewa alzamu yafi alazimta musu hujja cewa kun ce kirani ba a warwarewa sai an yi dawaful ifada ko eh to mun samu a hadisi manzo Allah bai warware ba sai da dawaful ifada ya kuka ce kuma shi aikin hajin shi ba ba ba kirani bane suka ce ifradi ne suka ce saboda ai yana cikin harkoki ne na karantarwa da kaiwa da kawo yana koya mutane suka yi ta maganganu za a gansa cikin shuruhu a cika game da muka ambata ɗazu jama'a akwai afdaliya ta tamattu'i akan sauran aikin haji kuma shine kadai aikin haji da ya kamata ka yi matukar ba hadaya ka kora ba idan kuka kora hadaya sai ka yi aikin da manzon Allah ya yi na lazimta haramin ka sai ka gama tsawaful ifada an samu wannan fassara daga sabi abla dan Umar da Abdullahi dan Zubair daga cikin malamai kuma al imamu Ahmad ibn Hanbal haka nan Shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa za ga waɗannan maganganu a cikin littafin al-Imam al-Qurtubi musamman a cikin tafsirin ayan faɗin Allah wa atimmul hajja wal umrata lillahi a cikin suratul baqara malai ci gaba da cewa baya ga haka sai yake cewa li'anna al umrata umratan لأن المؤتمر لأن المؤتمر عمرة مفردة لا inda humal الهدي من التحلل domin me yin ainihin umara wacce take umara ce ita kadai babu abin da ke hana shi warwaruwa hadaya ba hana shi warwaruwa daga umararsa idan ifradi kake yi da zaran ka gama shikenan sai ka warware ko da ka taho da hadaya idan ifradi kake zaka warware zaka zaka fitar abin nan daga daga ainihin ihraminka wa inna ma yamna'uhu umratul qirani abinda ke hana mutum warwarewa ita ce umra ta qirani fal hadisu ala aslihima nassun hadisi a bisa tafarkin mazhabin maliku da mazhabin shafi'i nassi siyo a shariha رواه النسائي wa tirmidhi an muhammad ibn Abdullahi. ibn al-harith ibn nufail ibn al-harith ibn abdul muttalib daga wani shi ma jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna muhammad dan abdullahi abdullahi dan haris dan nufail dan haris dan abdul muttalib sai dai mu kiyaye jama'a wannan mutumin al imam ibn hajar da yazo sai ya yace maqbul a cikin taqrib kenan kuma ibn ya ce maqbul kamar yadda ya bayyana da kanshi a muqaddima Ya ce idan na ce makabulin ina nufin indal mutaba'a wa illa falayyinul hadith ina ce makabul ina nufin idan an rako shi a kan riwayarsa in babu rakiya to layyin ne hadisi ne mai rauni bil istiqra yau da gobe malamai sun gane cewa ibnu eh, ibnu hajrin yana faɗan wannan magana ne galibi ga masu riwayar da ya samu cewa ibn hibbana ne kadai ya amince da su irin waɗannan masu kama da majhulan nan waɗanda ibn hibbana ke amincewa da su a samu malamai ba su amince da shi amincewarsa ba ka koma cikin littafin tamamul minna a muqaddimar ka karanta waɗannan maganganu to galibi kamar shi kanshi wannan ibn hibbana ya amince da shi amma amincewa ce wacce take mai dungu saboda ibn hibbana a manhajinsa yana amincewa da waɗanda sauran malamai suna lissafa su ne a matsayin majhulai ko masturai shi ko sai ya amince da su a bisa cewa al'aslu hu hu asituru asali a goshi shine cewa lafiyayyu ne su ba su da matsala to irin wannan amincewar da ibnu hibbana yake yi wa malamai masu riwaya malamai mu muhaqqiquna ba su amince da ita ba sai an tantance to idan ya samu irin ta shi ibnu hajarin bayi da wani bakin na wani malami daban idan ya zo kai a cikin takaribu sai ce makbul mu kiyaye wannan so da dama an ka ba haka bil istiqra zaka gani insha Allah wannan ɗaya ne daga cikin irin su sai malam yace wannan mutum yace annahu sami'a sa'ad ibn abi waqqas ya ji babban sahabi waliyin nan na Allah sadu dan abi waqqas Allah ya kara masa yarda da shi da wadhahaka ibn qais suna wani rikici suna musayar zance da sahabi mai suna abbahak ibn qais ibn khalid abu muawiyata al-fihri wannan wani sahabi ne wanda yana daga cikin ingarman sahabbai jama'a ya daga cikin sigaru sahaba wanda suka zauna ƙasar dimashq ya je rigingimu na fitanar siffin tare da muawiya eh, jarumi ne ya rike muawiya ayyuka da dayawa yawa shine aka ce ya zauna akan raƙumi ko doki musamman kafashi tana jan ƙasa sai dai ya kama ya rike yadda ka san kawo keken yaro saboda tsayi in ya zauna a kan raƙumi sai kafashi shi dinga jan ƙasa sai dai ya kama ya tare haka saboda tsawo in garma ne jarumi ne haka Allah ya yi shi kamar Mudi na fata mun gane radiyallahu anhu bayan mutuwan Yazid dan Muawiya ya shiga cikin fitinar mulki farko ya goyi bayan ya goyi bayan Abdullahi dan Zubair daga baya ya koma goyen bayan marwanu dan hakam da karshe shi ma ya bayyana kanshi kawai shi ma halifa ne sai da aka zo aka yi ta taɓarza da karshe aka kashe shi Allah ya gafarta mishi to wannan mutumin sai aka ji shi da shi da abin nan sahabi sa'ad dan abi waqas ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun suna suna musayar zance ama hajja muawiya ibn abi sufyana shekarar da muawiya aikin hajji yana matsayin halifa musulmai wahuma yadhkurani tamattu'a bil umrati ila al hajj suna tattaunawa akan tamattu'i da umra da aikin haji wato kirani kenan wannan nuna halaccin tattaunawa aikin haji baya daga cikin falara fasa wala fusuka wala jidala fil hajj baya daga ciki yin tattaunawa dan gane wani abu na addini musamman wanda ya shafi aikin da ake ciki baya ciki yace faqala dhahaku sai dhahaku yace la yasna'u dhalika illa man jahila amra Allah babu wanda zai yi tamattu'i bil umrati ila al hajj sai mutumin da bai san al'amarin Allah ba sai jahili fa qala sa'd sai sa'd yace bi isa ma qulta ya ibn akhi tir da wannan kalma ta ka ya kai dan an uwana fa qala dhahaku sai da haku yace fa inna umar ibn al khattab naha an zalika to ai sahabin manzon Allah ne umar dan khattabu halifa ya hana wannan qala sa'du sai sa'du yace kar sana'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ko umar ya hana dai manzon Allah yayi wa sana'anaha ma'ahu kuma mu ma nan su sa'adu kirani muka tare da manzon Allah qala tirmidhi tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun to amma kamar yadda ka ji wancan mutumin Muhammadu dan Abdullahi dan Haris dan Naufal wato babu wanda ya amince da shi sai Hibana Hibbana daka wannan isnadi ne ba'ifi jama'a malamai sun tabbatar da rauninsa malam ya ci gaba da cewa na'am na'am na'am eh yi gashi mun ji akalla daga sahabi guda biyu fahimtar su ne ijtihadin su ne manzo Allah bai bayyana haka ba amma dai ya ta maganganu da suke nuna alamun haka su kuma suka yi wannan istinbati da maganganun tun daga kan kirayen aikin hajjin da suna hajjatul wada da kuma yawaitawa da yake cewa khudu anni manasikakum ku zo ku koyi aikin hajjin ku a gaba gare ni fal'alli la ahujju ba'da ani hadha wannan sa daga cikin isharat su kuma suka yi istinbati daga wannan isharat din kamar yadda kuma Abdullahi dan Umar ya bayyana a cikin riwayar Muslim cewa suna ta cewa aikin hajjin bankwana aikin hajjin bankwana ba su gane ma'anar bankwanan ba sai da manzo Allah ya rusu da suna fassara bankwanan da aka zo aka haɗu a wurin da hanya ta raba sai kowa ya ma kowa abin nan goodbye da za ce da wasu kenan shine bankwana ne ko a gaida gida mutanen Madina suka kama hanyar Madina mutanen Daifa suka kama hanyar Daifa sun dauka wannan shine bankwana ashe ban kwana ne manzo Allah yake da duniya maganganun kuma da ya ta yi a cikin sa da ya yi a arafa a mena da sauransu ya bayyana wasu kawai da amma na musulunci wanda su ma suke alamta da wuya ya sake samun chance na irin wani maganganun cewa a yi kaza a bar kaza a tawa mata a yi riko da addini na ban muku addini na na ban muku sunna na ban muku alkur'ani na ban muku mutanen gidana ku mutunta su duk waɗannan maganganu ne eh, na irin mutumin da ke ban kwana ina fata mun gane su da haka istinbati ne tabbatacce sahabbai suka yi amma shi manzo Allah bai faɗa qarara yace qarara ala wajhil qati yace bazan kai badi ba bai faɗi wannan ba amma yace watakila bazan kai badi ba tayi kuma yana sanadin amma saboda tausasawa tashi ba zai faɗa qarara ba dan ya faɗa qarara tun daga lokacin za a fara makoki yes sai na bakar da yake da zurfin basira ko da aka saukar da suratul uh, uh, idza jaa nasrul fatih ne ko ita ce ko haka ne a cikin hadisin bukhari da muslim sai a sai kuka, sai aga yana kuka sai suna cewa me yasa wannan tsohon mai yana kuka sai yake ce musu ai wannan sura tana alamta cewa manzan Allah ba zai kai baɗi wani tana ma'ana shi ya fara juyayin rabuwa da manzan, Allah tun lokacin ya tsinkayo cewa wannan sura bayani ne akan tafiyarsa ta zo to ire-iren waɗannan su ne sahabbin suka dinga baɗi daga cikinsu cewa manzo Allah ba zai kai baɗi ba shi sa sai ya haɗa yi duka biyu wannan baɗin su ne kuma istinbati ne sa'ib insha Allah wallahu ta'ala ala na'am mm yayi na'am mm Hmm. yana da dabbobin a can ban gane ba misali sai aika da kudi a sai mashi dabbobi a makka anan anan sai ya tafi da su kirani zai yi of course idan mutum daga nan misali ya tafi da raƙumi ko rago ko saniya daga nan misali ya sa shi a kago ko a ko a kwali zaka sai kai sai ne ka yi daidai shi yawa ko ka hau kan shi ka zauna ka yi tafiya haka kai maka da zai yi kai haka ko kuma idan ka je bakin harami kafin ka shiga misali mukaddara an ka je madina ko daga zulhulaifa sai ka hau shi zuwa makka za ka iya yin haka kaga ya fi sauƙin wahala ko daga abin nan juhufa inda zai yi ko ka hau shi in dai har yayu ka shiga da hadaya makka to dole ne ka yi kirani dan wannan shine aikin hajjin mutumin da ya shiga da hadaya da nassin ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma aikin sa inda zai yi haka shi zaka yi amma in bai yi ba to sai dai tamattu'i na'am yawa idan kuma ka siye dabbar hadaya wadda wani ya shigo da ita daga wajen harami kana zuwa maka sai ka ta to kai ma ya lazimce ka yes in ka je kasiya da ganganci irin na dan Najeriya misali kana zuwa ka gana sai da dabba hadaya sai kasiya sai zama ashe an shigo da ita ne ba yar makka bace ko to nan ma kai ma ya lazimce ka zaman kirani kuma karka karka ji abin nan wato takaici ko kyashin yin haka zama cikin ihramin ai bauta ce ibada ce ya kamata mu san wannan da zai yi kamar cikin ihramin ai duk wannan zaman da za ka yi wanda babu yin ayyuka da suka halasta gare ka ai ibada ce a matsayin ibada kake

Eh. Hmm. ya yi tahalluli ya furta ta tamattu'i a miƙatinsa ma'ana zai umara sannan ya warware ya jira na aikin hajji ko amma da ya shigo makka sai sai hadaya sai zama hadaya kuma an koro ta ne ta shigo daga wajen harami da ish'arinta to in dai sanda ya sai hadayan yana cikin ihramin umara bai riga ya tahalluli ba to ya saka shi a cikin sarkakiya shine magana amma in sai da ya gama hadayarsa amin umararsa ya riga ya aski ya cire sai kuma ya je tukka ya gani ya siya ba matsala akan wannan kamar yadda ai galibin alhadai suna siya ko kuma tun daga nan ana sa kuɗin da za su biya hadaya a cikin kuɗin aikin hajji ko amma ba a zuwa a saya galibi sai ranar tarwiya ko ma ranar sallah ko kuma ai bukin amma dai ba a biya kuɗin ba da dai sauransu kamar da ake yanzu a zamanance amma in dai yana cikin haramin shi ne na umara ya je ya sai hadaya to lokacin ya sa kanshi a cikin wannan sarkakiya ɗaya yake da mutumin da ya shigo da hadaya yau idan ba a shigo da daga waje ba ne? in ba a shigo da ita ba eh ok an shigo da ita ba matsayin dabba hadaya ba ko amma kuma summa badali sahibiya an yabi'a saboda ya sami mai saye ko haka kake nufi an shigo da ita ba matsayin dabba hadaya ba matsayin abun hawa sai mai ita ya ga damar ya siyar sai kuma wani ya siya wanda ke tamattu'i bai sai dabba hadaya ba don sai da ya siya ta yanzu ya liya hadaya da ita wancan wanda ake nufi abinda suke yi shine mutum zai taho da su da yawa in yazo sai ya dinga siyarwa yana amfani da kuɗin wajen guzurinsa ko bukatunsa ko kuma ya kyauta da su kamar sayyidina ali ya ba manzo Allah kyauta ya ba wani ya ba wani to duk wanda aka bashi wannan kyauta in ya karba shi ma dole sai dai inda yana cikin haramun sai dai ya kira ni wannan a yanzu yana da wahalar yuwa jama'a ma dauka da sauki saboda al'adar yanzu ba a shiga da hadaya dukkan mun da muka yi aikin haji ni dai ban ga da na yanka ba ban san ko na ne malam ka ganta ba ka gani sai dai a ce an yanka ma a baka rashid kawai ka wuce to kaga irin wannan sai a hankali ba kama ga kalar ragon ba na ce ka kasiye shi sai dai a ce kawai an yanka ma ne an yanka ba yanka ba wallahu alam <laughs> na'am eh a a a mu ba ma shigowa da su mu eh su suna shigowa da su ai yan kasuwa ne yau ai ba mu magana su ba ina nufin mu nan mu kwanta da hankalinmu saboda galibi ba ba ma shiga da su daga nan kuma an kaje ba wanda zai baka kyauta kuma ko kana so ka siya ma ba za ka ga inda ake ba? in ba ka san kan garin ba yau kai ka san kan gari ne shi yasa ko ba haka ba wataƙila ba zuwanka na farko bane wannan you see to amma galibin alhazan na waɗanda ƴaƴansu ne suka biya musu ko sun ci gadon wata tsohon gona suka sayar suka je za su soke hadisul islam ina ma wani ma ba inda wani gidan da aka soke shi ma bai sani ba ina ya san da zai siyayya so galibi wannan bata saba bata cika zama ishu ba amma dai a sike hance idan haka ya faru kamar yanzu ga Alhaji Bashir yaushe ka siya a a daidai sanda kake cikin umara ne ka siya kana cikin umara kai tahalluli to ai baka cikin kai ma ke da ake magana da ka siya ina ka ajiye shi to duk ba matsala bane wannan ana maganan wanda ran da ya shiga da ihramin umarsa sai ya ga dabba ko kuma musamman ya je kasuwar da ake sirwa je siya kamar yadda mutanen yawan da ke shigowa da shi ai suna kawo mafi yawa su mutanen ƙasar makka ne da sauran larabawa waɗanda suke zuwa aikin hajji individual ba irin yadda mu ake kai mu daga nan ƙasa a hukuma alhazai ba ƙasashe da dama ko nan Nijar ba su da hukuma alhazai haka gana. sai dai akwai agent agent afrat individual agent da suke tafiya da alhazai to su ne da sun je sai su sai musu saboda in ka bari ranar sallah din suna karewa ana neman su a rasa ko kuma idan demand ya yawa sai su ƙara kuɗi kamar yadda kowa ya sani ko da anan ne sai a waye gari an ƙara musu kuɗi inda an ce riyal 350 zuwa 400 sai ka ja kuma riyal 500 600 kaga kuɗi sun ƙaru idan ko ka ban musu din kasiya ka ban musu abin da za ka biya na kiwon shi bai da wani yawa na abincin da zai ci kwana ɗaya biyu uku ka zo ranar sallah ka an shi kayanka to a takaice dai idan ya tabbata ka sai rabba hadaya wacce aka shigo da ita harami da niyyar yin hadaya ko da da niyyar siyarwa ne kamar irin na mutanen yaman din to to ya zama kirani su mutanen yaman da kake faɗa malam a tarihi ya fi shekara dubu suna yin wannan sana'a ga karanta ni ya fi shekara dubu sana'a suke nan shigowa da dabbobin hadaya cikin ƙasar makka malaman da suka ba da tarihin makka da aikin hajji shekara fiye da dubu sun faɗi wannan waɗanda kake ganin su sun gaji sana'a ne so ba sabon abu ba ne ba shi muke cewa babu ba mu dama daga nan ko da ana tafiya da kafa ɗabi'ar rayuwa ba ta hukunta haka ba saboda nisa dabbobin da wuya su kiyaye wannan wahalar da wuya su isa lafiya da wuya a ce daga nan Najeriya ka kama hanya zuwa Makka akan raƙumi dan dai raƙumi ma shi da yake jajatacce ne amma saniya ko doki da wuya su kai lafiya to kuma ko da doki ya kai kaga ba a hadaya da shi sai dai ka sai da shi ka sai rago ko to haka saniya duk da ana hadaya da ita za ta sha wahala to yawanci kuma dama ba kan dabba ake bi ba ana tafiya ne akan wasu ababen hawa daban amma dai motoci a zamunan baya ko jiragen ruwa ko kuma tafiya da kafa da makamantansu wallahu ta'ala alam sai ma da ya ci gaba da cewa a wa muraduhu bitamattu'i huna abin yake nufi da cewa at-tamattu'i bil umrati ila al-hajj anan yana nufin yana nufin bil umrati ila al-hajj yana nufin tamattu'i kirani ahadun nawaihi wanda shine ɗaya daga cikin nau'in tamattu'i akwai tamattu'i a yi umara a warware akwai kuma tamattu'i a yi umara a wuce zuwa aikin haji wa huwa tamattu'ul qiran akwai tamattu'ul umra ko kuma tamattu'ul qiran wa huwa fa innahu lughatul qur'ani dan wannan shine harshen da alqur'ani yayi magana da shi da qur'ani yace wa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum fa in uhsirtum famastaysara min al wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha hadiyu mahilla sai ce faman kana minkum maridan aw bihi min ra'sihi fa min siyamin au sadaqatin aw nusukin fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila hajji. hajj to wannan da ya ce lokacin fa idza amintum in kun shiga cikin aminci wato kun zama ba fain in ba bakin fa in usitun shine wanda aka hana su shiga maka ko sai suka yanka hadayar su anan inda suke da su manzo Allah suka yi a Hudaybiya to wannan kuma fa iza amintum idan kun shiga cikin aminci yayi tabiri da fa iza bai ce fa in ba kaga can yace fa in uhsirtum saboda in la tufidu tahaqquqal wuqu ba dole bane koyo shi abun ya faru idan aka ce in amma idan aka ce iza to tufidu tahaqquqal wuqu dole zai faru da haka da Allah ya ce iza akal munafiquna dole munafikai za su zo su wannan magana ko ba su isa su ce tunda qur'ani ya sauka ya tona musu asiri bari su fasa ba su iya fasa ba mu'jizar qur'ani kenan dole su zo su fada kuma su zo sun fada din ko mun gane to haka nan da yace fa in uhsirtum in tayu aka katange ku nan kuma da yace fa iza amintum in kun shiga cikin aminci to tabbas za ku shiga cikin amincin sai ku mene a famanta ta abil umrati ila alhaji famastaisara min alhadi Allah ya ci gaba da cewa ya ba da labari cewa fa wa man lam yajid fa siyamu salasati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ko a cikin suratul baqara ne shi ma ko sai mu ce da yake ci wannan shine ma'anan wa huwa fa innahu lughatul qur'an was sahabatu alladhina shahidu at-tanzila wat ta'wila shahidu bidhalika sahabban da suka shaida at-tanzila saukar alkur'ani wa ta'wila da aikata fassarar qur'ani shine ma'anar tawili anan qur'ani ya sauka akan idansu sannan manzan Allah kuma ya aikata fassarar qur'ani akan idansu walillahi darruhum wa radiyallahu anhum na daga cikin falalar sahabbai shine su sun yi aiki da musulunci gaba daya sun ga ana aiki da shi duka qur'ani komin nauyin abin da kake ji na qur'ani babu wata aya da ba aiki da ita ba a zamanin wanzu su alaihi in wani bai gani ba wani ya gani mu ko yanzu akwai ayoyi da dama a cikin alkurani watakila ya fi rabin alkurani wanda ba mu aiki da shi ba ya fi rabi watakila akwai wanda za mu yi aiki da shi din amma ba mu ma san yana cikin qur'ani ba mu yi aiki da shi ba akwai wanda mun sani kusuri ko ganganci ko rashin biyayya Allah cikakkiya ta hana mu yi aiki da shi akwai wanda mun sani ba mu ganganci ba ba mu kusuri ba amma ya fi karfin mu mun samu kan ma inda ba za mu yi aiki da shi ba yanzu hudud da ire-iren su ba sa aikatuwa a ainihin wato wannan ƙasa ta mu akwai abubuwan da kuma al'adu sun hana aiki da su in ka ɗauki kamar masail da suke da alaka da hijabi da saki da aure da takaba da makamantansu wasu al'adu sun hana aiki da su musulmai ne amma ba su aiki da karatun kuma suna kan tashi kullum mutum nawa ne yanzu ya saki matashi ya mata tamattu'i ya biya ta ya biya ta kuɗin saki kamar da ake biyan kuɗin aure akwai sadakin aure akwai kuma sadakin saki da Allah yake cewa idan kun saki mata fa matti'uhunna alal musi qadar wa alal muqtar qadar idan ka saki mace a irin wannan zamani ba za ka ce ko ta tafi ba sai ka dauki kuɗi mai tsoka gurgurdan hali sai ka bata idan mutum miliyoniya ne sai ya dauki miliyan biyu ya bata ko miliyan biyar <laughs> shi ne to waye taɓa yin wannan yanzu tare da yawan sakin aure a ƙasa wasu misali baka taɓa jin labarin wannan ba ga wannan al'ada ce ta hana ma yake shi. mugu al'ada ta mu ta wasawa wallahi daruna Allah ya shirye shi mu ma wasawa alal misali kenan sannan ku akwai abubuwan da kuma wasu ba amma san fassarar su ba shi sa ma ba aiki da su kamar yanzu misali faɗin Allah da yake cewa atun nisaa saduqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin su cikakke wajibi ne a basu galibin mutane suka zo fassara nan cewa suke yi miji ne aka ce ya bada sadaki ko ba aka bane fassara miji dama ba zai hana sadaki ba mutumin da yake Allah Allah a bashi shi zai hana sadaki abinda aya take cewa shine masu rike da marayu masu rike da marayu waɗanda za a kawo sadakin mareniya da take ƙasa shi ko ƴan riko ko ƴaƴan wanshi a irin wannan zamanin namu da za a ce a je gun babban wanmu a kai sadaki mu ba za mu iya yanke magana ba sai ya yanke yana ina a ce yana fan dogari ko yana kakiyayi sai an je gare shi ko to idan aka kai mishi galibi bisa al'ada sai ga kawai wannan ai ta faɗi ga sassa ne sai kawai ya hau ya ci gaba da cin tsire yana wadaƙar shi sai ranar daurin aure a zo ba gado ba kabet ba komai ina kuɗin sadaki a ce an kai baba na gari kaza ya cinye ko shine Allah ya hana ya ce wa atun nisa a saduqatihin na nahira ku ba su sadakin su kawai wanda ya cinye musu fa in tibdan lakum an shay'in minhu nafsan in ko ita da kanta ce to baba ba ka dauki 10% baba ko abba ko wane ne ko to babu laifi wannan shine asalin abin da ayi take nufi bisa al'adar larabawa da suke yin haka a ainihin wato jahiliya in ka bi siyakin ayar zai bayyana maka haka saboda a siyakin ayar an fara magana ne akan hana mazaje takurawa marayu su aure su ayin hukum Allah tuqsitu ta ma fankihu ma tabalakum minan nisa'i dan suna rike ƴan mata ko ƴan yara marayi in suka balaga maimakon ya bari ta auri wani sai ga in ta auri wani to wancan ya aure ta hada abin ta gada kenan sai ga kai ba zai yiwu ba shi sai sai san yadda dai da karfin tsiya shi ya aure ta ko in babu aure tsakanin sai ya ba dan shi ma'ana dai abin yana nan dai a gidansu kenan sai Allah ya ce ah, ku dinga barin su su zabi matan da suke so mazan da suke so kuma ku je ku zabo su ku aura wannan misalai ne kawai to sabai sun shaida aiki da alqur'ani shine ta'awil hudun ko ولهذا قال ابن عمر tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bil umrati ila al haji dan haka sayyidina abdullahi dan umar yace manzon Allah yayi tamattu'i da umra zuwa aikin haji fa bada manzon Allah ya fara fa ahalla bil umra yace labbaik allahumma umratan thumma ahalla bil haji sannan kuma rana aikin haji yace labbaik allahumma hajjan wa kadhalika qalat aisha haka aisha take cewa wa aidan har ila yau fa innal ladhi sana'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah yayi huwa mutu'atul qirani bila shakki babu shakka akan cewa mutu'a ce ta ne kama qata bihi ahmad kama yadda imamu ahmad ya faɗa qarara mun faɗa a baya ko Wai dillu ala zalika anna imran ibn husayn qala daga cikin abin da ke ƙara bayyana wannan shine imran dan husayn yana cewa tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ma'ahu manzon Allah yayi tamattu'i na kirani mu ma mun yi muttafaqun alaihi wa huwa allazi qala li mutarrif kuma shi Imran din shine yace wa mutarrif uhaddithuka hadisan asa Allahu an yanfa'aka bi barin ga ma karatun zai maka amfani inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a baina hajjin wa umra manzan Allah ya hada hajji da umra da haka wannan hajji da umaran ma'anar shi kenan wancan tamattu'i summa lam yanha anhu hatta mata kuma manzon Allah bai hana ba har ya mutu inna rasulullahi wa huwa fi sahih muslim ya cikin sahih muslim fa akhbara an kiranihi bi qawlihi tamatta kaga kuma ya bada labarin kiranin manzon Allah ya kira shi da suna tamatta wa bi qawlihi kuma ya sake bada labarin shi da suna jama'a baina hajjin wa umra za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh